أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيغا وتن شعبان هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دا فدري هدو دا أربعين دا أكو wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa a satin da ya wuce an yi karatu akan kan annida urabi shi ne ayan take cewa ya ayyu hallazi amanu ku ci ba alaikum alfisasu filkatla katla alhurru bil hurri wal bil abdi wal unsa bil unsa kuma an ofiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan dalika tasfiqun min rabbikum wa rahma wa man i'tada ba'da dalika falahu azabun alim ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون waɗannan su ne ayoyi kamar yana karanta rannan, ina gani an tsaya wajen khususiyya lil mu'min ko wato abin da yake banta ga mumini shi mumini akwai abubuwa waɗanda suka ke bance shi wal mu'minu alladhi istanara qalbuhu bi nuril iman shi mumini ko mumina wanda zuciyarsu sa haskaka da hasken imani wala haja lisanuhu bi dhikri rahman sannan kuma harshen shi ya saba yana ambaton Allah mai rahma lahu makana khassa inda rabbih wannan mumini yana da wani matsayi na musamman a wurin Allah tabaaraka wa ta'ala duk mumini ko mumina wanda zuciyar shi ta yi samu hasken imani kamar yadda cikin suratul nur akai mana bayani cewa Allahu nuru samawati wal ardh aka zo akai bayanin mumini akai maganan kamar gilas ne haske cikin haske gashi ne yadda gilas yake tangaram a sa mai haske ko zai na mai akai bayanin mumini akai bayanin zuciyar mumini zuciyar mumini ko mumina wankakka ce fes tana ƙara samun haske kuma da hasken imani na karanta littafin Allah alkur'ani wanda ya riga ya samu wannan hasken sannan kuma ko da yaushe harshen shi na ƙara ambaton Allah kullum yana ƙarawa yana ƙarawa to wannan yana da wani matsayi na musamman a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko khassa wannan shi makana khassa inda rabbih idan annahu la yumkinu an yi sauya mumin wal kafir domin ba a yi yastawiya domin ba zai yiwu ba la yumkinu an yi al-mu'min wal kafir ba zai yiwu mumini da kafiri su zama daidai ba kama la tastawi zulmatu wal nur kamar yanda duhu da haske ba sa zama daidai kamar yanda aka san da duhu da haske akwai bambanci to haka tsakanin mumini da kafiri ma akwai bambanci shasa wa kama la yastawi dhillu wal haru ba yadda za a kwatanta inuwa da rana hasken rana a zafin rana wannan shi ma bambanci ne shasa ba'in diddan wa kama la yastawi ahya wal amwat kamar yanda ba a daidaita rayayyu da matattu shi ma wannan bambanci ne shasa ni san shi ba ba ko ba a yi mutum nasi ba aka ce wannan gawa ce wannan mai rai ne mutum zai san cewa lallai akwai bambanci babba tsakani akwai bambanci mai nisa tsakaninsu to wannan shi ma wani abu ne na daban wannan abubuwa ga sunan ya ƙulullahu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa awa man kana maitan fa'ayainahu wa ja'alna nahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi zulumati laisa bi minha shi yanzu wanda yake awa man kana maitan wanda ya kasance matacce ne shi mushe ya mutu da matacce ne hu muka raya shi daga baya da can matacce ne murus sai kuma muka raya shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi muka sanya mashi wani haske yana tafiya da shi a cikin mutane kamar masaluhu fi zulma ka kwatanta wannan kamar wanda yake cikin duhu yanzu ko da anan aka kwatanta aka ce yau an kashe wuta an kulle a cikin ɗaki an aje mutum wannan yana tafiya duk yadda mutum zai buɗe idan sa a cikin duhun nan zai ga baya gani to a kwatanta shi da mai torchlight wanda ya zo da torchlight ko musamman irin yanzu ko irin waɗannan fitilun da ake rechargeable masu haske a kwatanta wancan da ke tafiya cikin duhu da wanda ke tafiya cikin hasken nan to balle wanda ya zo da wannan wutan kamar ta security light yana haskawa ko hasken mota yana haskawa ka kwatanta shi da wanda ke cikin duhu wannan shine kwatankwacin wanda ke rike da alkur'ani yana bin karantawar manzon Allah shi duk abin da yake a rayuwarsa yana tafiya ne cikin haske wanda ko bai rike qur'ani ba bai rike da sunna kaman wanda ke tafiya ne cikin duhu yana bandan bandan yana zuwa wurin kuma ka kuna ji ta saboda aka kaga wannan ba za ka kwatanta ba abadan la sauya ne matsalar. ba za ka kwatanta ba wato wannan bambanci ne ba irin sha'isu wannan nisan bambancin ya kai nisa ba za ka kwatanta ba saboda haka ba zai yi ba suratul an'am fa hurmatul mu'min inda Allah dan haka darajar mumini a wurin Allah tabaraka wa ta'ala matsayin mumini ko mumina a wurin Allah hurmatun azimatun matsayi ne babba saboda aka kowa ya san wannan idan Allah ya taimaki mutum yana cikin muminai ko yana cikin yana da irin wannan matsaya ya gode ma Allah tabaraka wata ala da wannan matsayi kada mutum yana da matsayin musulmi mumini Allah ya azurta shi yana yin sallah yana yin ibadoji yana bautan Allah yana ambaton Allah yana yin askar yakan ɗauki Qur'ani ya karanta har ya haddace wasu surori kuma sannan ya rika kallon wani wanda shi duniya kawai aka bashi kuma ya rika burge shi yana ganin kamar shi ne Allah ya kyautata mawa shi bai ba kyautata mai wannan wannan in an yi haka amma Allah mummunan zato ya to ko rawa ibnu majah ibnu majah ya fitar da hadisi an abdullah bin amr qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yatuhu bil ka'ba yace shi wannan abdullah bin amr yake bada labari Ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana dawafi a jikin Ka'aba yana zagaye Ka'aba waya qulu ma atiyabaki wa ma atiyabu rihuki wa ma azamuki wa ma ya hurmatiki yace wallazi nafsi bi yadi la hurmatul mu'min inda Allah a'azamu min hurmatiki maluhu wa damuhu ku duba wannan matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam a jikin ka'aba yake cewa ma atayyabu mi ya kai kaiki daɗin ƙamshi mi ya kai ki kyau wa ma a buri rihu kimi ya kai ki daɗin ƙamshi ya ce wa ma a ki kimi ya kai girmanki wa ma a azama hurmata kimi ya kai girman darajarki kun ga sai da ya gama faɗin wannan ga ta, ga ƙamshinta ga daɗin in an shaƙe ta ga kaza kuma hanyar za ka take inda ka je kusa da ita ka ji abin da ke tasowa daga jikin ka'aban nan za ka gane abin nan babba ne Allah yanzu ga shi nan ma an hana mu zuwa kusa da ita ma amma samu ma ana dan zuwa duk da mu har yanzu ba fara zuwan ba ma har yanzu mu sun dade kofa sun ce corona ta tana ta kama mutane kuma wannan daga mutanen mu aka ji kaw wallazi nafsi bi yadi sai ce to amma ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa dan a sani la hurmatul mu'min inda Allahi a'azamu min hurmatiki darajar mumini a wurin Allah ta fi girma fiye da darajarki wannan annabi ke faɗi a jikin ka'aba yake gaya mata to kuma yanzu sai a kashe mumini su kansu duniyan gaba ɗaya ba wanda ya damu amma yanzu duk duniyan nan aka ce yau an je an rusa ka'aba kowa sai ya je a duniya haka ne ko wala wane ne ba zai tashi ce Allah ya tsine ma wanda ya wannan ba to amma ana ta kashe mumini mutane ba sa damuwa ko a ina muminin nan yake kuma ya kamata in aka taba shi mu rika jin damuwa mu rika tuno da wannan karatun malami ne ka gani yanzu yau aka wayi gari aka ce an samu labarin wani ya je ya rusa kaba ko rigar na aka ce ya ya yage ta da tsiya kowa sai ya tashi ya ce Allah ya tsine mai to amma kuma ana ta kashe muminai ko mutane ba su damu ba saboda ba gane karatun ba annabi sai da ya je jikin ka'aban ya gaya ya fadi ma ya fadi a gaban ka'aban bayan ya fadi darajarta mi ya kai darajarki mi ya kai girmanki Ni ya kai matsayin kamshin ki babu shi ni ya kai daraja ki a wurin Allah sannan sai ya ce to ina rantsuwa da wanda rai na ke hannunsa kuma alfarmar mumini a wurin Allah ta fi girma akan alfarmarki ka'aba sannan ya ce maluhu wa damuhu kuma sannan dukiyarsa ma da jininsa taba mai dukiya ko jininsa a zubar to wannan alfarman ta fi ƙarfin alfarman ka'aba a wurin Allah ai malam mutum da ya san haka ba zai yadda ya taba jinin wani mumini ko ta mumina ba a ce yau mutum shine zai zuban ma wata mumina ko wani mumini da jini ko ya da goyon baya a yi ko ya taimaka a yi lallai da mutum ya san wannan da bai yi ba dan ina ganin ba girman nadaman da ta kai irin yau mutum ya wannan aiki inda Allah ya sa ya gane Allah ce mutum yana da hannu wajen kashe muminai ko wajen rusa abin nan ga wani nan ma عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن سامو دغ عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما mutum mumini ba zai gushe ba yana nan cikin da'irar shi ta musulunci yana samun daraja yana samun abin nan matuƙar bai zubar da wani jini na haram ba ranar da mutum ya riga ya zubar da jinin haram ya riga ya shigar da kanshi cikin wata musiba wa Ibnu ibn umar radiyallahu anhuma inna min man warathatil inna min warathatil umur allati la makhraja liman awqa fiha safaku damil haram bighairi hilli yana daga cikin cakudaddun al'amura al'amarin da za a ce mutum ya kudu in ya shiga ciki allati la makhraja liman wa auqa fiha wanda babu mafita ga wanda ya fada ciki cakuɗewa al'amura in mutum zai ce al'amarin shi yau ya kude to ba cakudewa al'amari da ya kai yau mutum da zabar da jini in ya riga ya zabar da jini na haram ba tare da halaccin yin haka ba to mutum ya riga ya shiga cikin cakuɗewar da bata da mafita Allah ka tsare mu ya fito ko sau da aka wanda ya wannan abun nan ba kunga can da aka ce a wannan da ba na uku can mu kalli ba na uku din nan da ba ta biyu da ba ta uku da aka ce lam a yi lan yazal al mu'min yi fi a yi min dinihi ma lam daman haraman da aka ce a yi lam yazal amamahu majalul litawbati la ghufranullah kun gani shine fusa mutum ba zai gushe ba yana da wani fage yana da wata dama na samun tuba ko samun gafara Matuƙar bai zubar da jinin haram ba idan mutum ya riga ya zubar da jinin haram ya riga ya ɗauki makulli da kanshi ya garkame ƙofar samun tuba ya garkame ƙofar samun rahama da kanshi ya kulle wannan ƙofar da kanshi kaji malam sani mutumin da ya zubar da jinin mutane ba gaira ba dalili ya dalilin wasu su rika mutuwa ya sa a kashe mutane ba gaira ba dalili shi da kanshi ya ɗauki makulli ya kulle kofar tuban shi ya kulle ƙofar samun gafarar shi ya kuka gani wannan ka gani lam yazal ay lam yazal amamahu ba zai gushe ba a gaban mutum akwai majal wata dama ta kofar tuba taubati wa gufran da tuba da gafara matukar bai zubar da jini ba in ya zubar da jini ya kulle wannan kofar namba na uku ay malam yaqtulin nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq shine nan namba na uku malam yusib daman haraman wancan fusha din aka fassara lan yazala al mu'min fi fushatin shine fi fushatin ay lam yakun ay lam yazal amamahu majalun litawba wa ghufran mutum ba zai gushe ba yana da daman samun tuba ko samun gafara matukar bai zubar da jini na haram ba shi ko jinin haram din nan shine aka ce malam ya qutulin nafsi allati harrama Allah malam ya qutulin nafsi allati harrama Allah illa bil haqq matakar bai kashe ran da Allah ya haramta a kashe ba sai da gaskiya in kauye wannan ya riga ya kulle kofar tuba ya kulle kofar samun rahma Allah tabaraka ta'ala ya tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka sa mu gama rayuwar nan lafiya lau ko da kuskure ba mu kashe wani ba Allah ka taimake mu wannan shine abun nan din su wannan shine abun nan mato balle kuma da gangan ko da kuskure Allah ya sa ka zama zama dalilin zubar da jinin wani sai dai inda Allah ya ce ayi in Allah ne ya ce ayi wannan kuma wani abu ne daban wannan wannan in jihadi ne ya zo ko wani abu Ya zo wannan kuma Allah shi ya shirya sanadin kuma shi ya halartar da yin haka kaga wannan ba roba ba magana kai amma dai mutum ya zama yau shine dalilin mutuwar wani zaman masa da jini wannan mummunan musiba ce muntahal musiba sai sa wanda ya zo ko a mota ne ko amine ne ya ce yau ya yi dalilin zubar da jinin wani to ya kamata mai masa jaji ya samu babban matsala matun da ba da gangan ba ne Allah shi ya san abin da ya sa aka yi abu kuma ya san dalilin abin nan ba na'am mutane su tuku eh, eh wannan amma baka yana ansa sallama yanzu aka haka ji ukun nan baka san su baka fito duk da dai na san wataƙila amma kai yanzu kam gaskiya ka rika aikowa ka tambaya su waye waɗanda suka fi su ukun nan ne har suka zo sallama da kai aka kawai kana cikin gida baka san mutane za su zo baka san wani abu ba to gaskiya yanzu a daina fitowa haka nan balle har su uku gaba ɗaya su ko a ce ana sallama da kai ka fito ka abin nan yanzu akwai ganganci duk da dai mutum zai askare abun nan ɗinsa amma dai mutum ya rika kiyaye wasu abubuwa saboda yanzu mutane ba su da gaskiya babu abun nan wanda duk yawanci inda ka ji an yi ma mutum wani abu na wannan abun to da wanda yake kusa da shi wanda ya san shi sosai ake hada baki ma mutum ba daidai ba yadda na yanke ka magana amma dai yawanci irin wannan gara ka rika cewa in ka ji an ce ana sallama da kai ka ce su wane ne domin daga cikin gidan kaga in ka ji su wane ne ka an san su waye suka zo neman ka ko kuma ka ce a kira ka a waya kai magana da su ka ji su wane ne ka sani in baka sani ba baka gane su baka ce kai ba za ka iya ganin kowa ba yanzu kawai ka kyale su in su suka kawo masu tafi da kayansu ka aka huta amma ci gaba a gaji an zuwa ana sallama da kai yawwa na'am ai shi ne ma na cikin ma ba shi ma na cikin ne babba bayan qur'ani ma kai tsaye cewa ya wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron dawaine su da za ku ɗauka balle shi ya ce ma kuɗin makaranta ne na cewaye cewaye yau eh na na eh eh ba aji gaskiya ne eh ba komai cewa yayi Eh, ɗazu wasu suka zo suka tambaye shi a gida suna gardama ɗaya shi cewa ya yi shi gaskiya yanzu matar shi idan ta samu juna biyu kawai sai ya ce a zubar saboda shi ba zai ɗaukar ɗawainiyar makaranta ba kawai makaranta shi wadawa makarantar nan dai ka ji magana ɗawainiyar makaranta makarantar boko ce ka daina yin azkar ɗin nan ka ja wanda na ce da kallon ka kai daban mu daban kai da kai niki ba ina kallon ka ba yanzu ka ji abin da aka ce to ka raba zuciyarka biyu kuma ba a sanya ma wani mutum zuciya biyu ba ka bar azkar ɗinka in an jima ka yi ko kuma yau ka bar su ka wuce abin da kake yanzu ya fi waɗannan kawai yadda na gama malamar kalkule tuna baku ya ce imamu malik wani yana zaune ana karatu sai ya tuno shi bai nafila ba ya tashi ya tafi yayo nafilan ya ce mashi kabar abin da ya fi kaje yi wanda aka fi wannan karatun abin da ake yin ya fi kaje kai nafila to in azkar ɗinka ne na yamma kai ma ba kai ba ina ganin ka kana ta yi tun ɗazu sai ka kyale su da dai baka da littafi ko awa ko baka da littafi ai da nan kake zama kana jin abin da ake ta yanzu kuma ka koma can kana ta askar ko na yamma kake ko na bi kake dai oho na ganin ka kuma to a bari a ji wannan abin bai daga cikin ladabin makaranta ana karatu mutum yana wani abu ko ya dau qur'ani ya rika karanta ko ya dau wani littafi ya rika karanta ko kuma ya ta yin wani abu daban bai da kyau shine ka'ida saboda haka abin da yace cewa yayi sai mutane biyu suka je suka tambaye shi a gida ɗaya ya ce shi yanzu idan matashi ta samu juna biyu kawai zubarwa suke abinda suke ta yi kenan saboda gudun kudin makaranta kuma kasan dai makarantar nan ta boko ce aiko ba ta islamiyya ba ce to ita ce ake gudu saboda haka shi kuma ɗayan ya ce mai ba daidai ba ne to shine suka ce a zo wurin shi a tambaye shi shi dai ganin shi daidai ne kuma wannan ma in ƙara ma wani abu ni ba ma wai maganan wai a zo gardama ba dokto ne na je wurin shi a asibiti a wata asibiti daga cikin asibitocin nan bayan ya gama tambaya ta ni abin da ke damuna ya gama rubutun sai ce da Allah a yi hakuri dai mallan dai shi ya zo amma dai akwai munasaba da Allah yana da tambayan da yake so a warware domin wasu na cewa ba komi ya ce kullum mata sai sun zo nan sun ce a zuban masu da ciki ce a zuban masu ni kuma na yi tunani na tara sauran doktoci na yi masu magana na ce wannan abu ba daidai ba ne mu musulmai ne kuma waɗannan matan na aksariyansu duk musulmai ne suke zuwa ya ce kuma suna tambayan matan nan me babban dalilin da ya sa za a ke zubar da cikin nan wata ta ce in ta haihu ita ba ta daɗe ba sannan ta kara samun wani da haka ita za ta tsufa da wuri nan da nan za ta tsufa an gaya mata da ta haihu da yawa nan mijin zai koma shi kuma bai son ta tsufa wasu su ce su kuma dawainiya ne ba sa so makaranta wata kuma ta ce ita abin da ya sa ma gaskiya ita ita cikin ne ba ma namijin ba ne shi yasa take so a fitar wai suna zuwa wani gida gashi nan dai labarai dai da yawa to mutane na zaune da mata yanzu da yawa kuma suna haifo masu ƴaƴan da ba nasu ba ma to basibun nabi kenan kuma na gano sanadin nan saboda shekaran jiya ko shekaran jiya ne kwana uku dai ina zama ina jin ran ne shekaran jiya kenan zan ce mai eh to shekaran jiya waccan ko sai wani ya shiga wuri na nan ya ce wata ya shi ta tambaya cewa ita mijinta yana wani wuri idan ya dawo wata ɗaya ɗaya yake zuwa kuma in ya zo bukatan shi bai biya mata bukata ita kuma in ta fita kawai sai ta rika ganin maza kawai sai ta ji kawai tana ta jin sha'awan abun nan ba shine take tambaya wannan yanzu akwai laifi wannan tunanin da take a zuciya na ce kafin mu je nan tukuna sai mun ji na ce akwai ita ma abin da take yi na ce ka tambaye ta ko tana amfani da magungunan da ake shaye-shayen nan ya ce ai a wata ma sai ta sayi na dubu goma sha biyar ko dubu goma sha bakwai shi take sha wannan shaye-shayen da suke sau na kai zuba 'yan kwaya kaɗai shaye-shayen su ba su ba mata shaye-shaye suke a gida mazan na shaye-shayen matan na shaye-shaye to wanda suka fi shaye-shayen mata su sai wannan su sha su sai wannan su sha su sai wannan su sha na haka sai ya tunzura masu sha'awa ta kai kololuwa yadda mijin bai ma iya biyan bukata to kuma sannan wanda ta ce ita yanzu wata ne yanzu wannan da take jin wannan in ba shi dan ya ba Allah ya tsare ba shi yanda yake zugo ta da ta fita waje sai ta ji kawai ta kamanta ne wani ya biya mata bukata abinda ta ce kenan yanzu ke tambaya na ce to na farko dai ta rage fita ta daina yawan fita sannan waɗannan magungunan ta daina shan su don su har zukata na ƙara sa mata waɗannan abubuwan to masu yin mafi yawanci yanzu duk inda suke taro ta sai da masa wannan maganin kuma sai sun saya wani su saya ta wajen masu talla wani su kalla ta bututu a turo masu a ce ga maganin kaza da sun sha kaza kaza kaza zai faru kai ka ce ya abin da aka zo yi kenan shawarar an yi manufar shi kenan kawai to wannan shi ke ƙara jawo matsaloli da yawa sau da aka zai su ta zuwa suna cayan za a cire masu ciki a cire masu to amma duk mu ƙyale waɗancan mu dawo kan waɗanda suke cewa a cire cikin nan saboda tsoron talauci ko tsoron ɗawainiya to su ne kai tsaye ƙur'ani ya yi magana ya ce wala taktulu auladakum khashyata imlaqin nanu narzuquhum wa iyyakum in inna qatlahum kana khit'an kabira yace kada ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron ɗawainiyar da za ku yi masu na abin nan mu ne muke azurta su da ku aka ce kashe su kuma laifi ne mai girma sau da aka kaga wannan babban naci sau da aka yin dai har mutum yaro an huna mai rai a ciki salo rusaimin cewa ya yi duk macen da ta riga ta ɗauki juna biyu sannan aka hura ma wannan ran sannan in ba a cire mai rai ba an ba hura mai rai ba a cire shi babu wani dalili haramun ne idan an riga an hura mai rai kuwa shi wannan ba dalilin cire shi ma idan ko aka cire shi daidai ake da an yi kisan kai mai hurhura ma mutum babba inda an hura ma jaririn nan rai a cikin ciki to daidai yake in an kashe shi da an kashe babban mutum sai ya ce to aka ce to idan jaririn an hura mai rai yana ciki sai aka auna sai aka ce akwai matsala matsala cewa ko bai zauna da kyau ba ko bai wane ne ba ya za a yi da shi ya ce ba yadda za a yi da shi sai dai a kyale shi ba a cire shi saboda uwar ta rayu don ba a kashe wani rai saboda wani ran ya rayu sannan ita uwan ba za ta cire shi ba kuma shi ba za a cire shi ba sai a yaya ce sai a kyale shi idan Allah ya sa sai shi da kanshi sai ya kashe jaririn saboda bai zauna da kyau ba to yanzu za a ja su a cire shi daga jikin mai rai don kada ya illanta mai rai idan ita ce ta mutu saboda shi saboda bai zauna da kyau ba to shi kuma sai a je ita kuma shi ma in zai rayu sai a ciro shi daga jikin wadda ta mutu saboda ba za a ban mai rai jikin mara rai ba dan kada ya illanta shi idan kuma Allah ya ga dama ya kashe su su duka to wannan duk kayan shi ne shi yadda ya ga dama da su amma ba za a ce a raba ɗaya da ɗaya ba dan su dan ɗaya rayu wannan fatawar tashi ya ce amma in bai zama mai rai ba an sa shi ya shiga ciki akwai larura kuma ta shari'a ba hura mai rai ba amma sai ya zama na mahaifiyar nan sai tana ta rashin lafiya tana ta ciwo sai aka je wajen likita sai ya ce ai illan nan shine illan wannan wannan cikin ne kuma ana ganin zai iya illanta ta to yanzu shi bai da rai ko to ba za a bari ya illanta mai rai ba ina kuna fata kun gane to nan sai a cire shi in aka gane wannan a amintaccen likita aka ce shine kuma zai iya sanadin wannan ko kuma aka ce ba za ta iya haihuwar shi ba yanzu saboda dun dama can duk haihuwar da ta yi aiki aka yi mata to yanzu ba wurin da za a yanka kuma ta kara samun wani ciki sai likita ya ce to wannan yanzu idan kika ce cikin nan ya tsaya to ba wurin da za a iya budawa shi kuma a ciro shi in an zo abin nan ba kuma muna ba mu tsammanin za ki wannan sai ce sai dalilin wannan sai ya ce a cire shi sai aka cire kafin a hura mai rai wannan babu laifi shine ce nan da sauki an yi ma mutane rangwame ne rukusa ce cewa ana yi masu sauki su yi wannan abu ya fito ko amma in ba haka ba duk sauran dalilan da mutane za su kawo ko na talauci ko na yaro cewa wai ai akwai karami in ya sha shi kuma zai yi shi likitan da muka yi magana da shi ran nan cewa ya idan yanzu mace tana da wata shida ɗanta ya yi wata shida ko wata kaza sai ta zo ta ce akwai damuwa ta cewa ta samu wani cikin zai iya mai wancan ɗan ya ce shi ya san ma akwai maganin da za su bada ba za a ɗin shi ba in anyway ba zai taɓa wannan shi yaron ba ban sani ba ko kun gane abin ba haka suke cewa wani lokacin an samu da wuri abinda suke ce magwanne ko wannan ɗan ƙarami yana shan mama sai kuma gashi uwar ta samu juna biyu to shi likitan da muka yi magana cewa yanzu akwai maganin da za a bata ta sha ba zai taba wancan ba ba zai to tunda ko akwai magani dan me za a cire shi eh shikenan sai da an samu akwai yanzu kawai da an cire shi akwai abin da za a bashi larabawa da su nonon sati ɗaya masu ke ba yaro sun bashi nonon sati ɗaya a kai shi wajen masu reno shikenan wannan libnan nan na farko shi ake so ya sha idan ya sha wannan wajen maman shi daga sauran ko an raba shi daga sauran nan ba matsala ba abin da zai samai insha Allah ta'ala Allah kaddara zai rayu zai rayu akwai abubuwa da yawa kuma waɗanda aka yi supplements da aka ake da su yanzu wanda za a ba yaron ma ya ci gaba da rayuwa saboda haka dan dalilin wannan ba za ka shi ba wannan shine amsa a takaice to in kuma aka tambaye ka ina ne maganar take suna nan cikin fatawa na shi ibnu Taymiyyah ai ibnu salih al-usaymin sannan kuma kusa kusa ina wannan arba'unan nawawi da ya ma sharhi mutane biyar suka yi sharhi in ka je a ƙarƙashin hadisi na hudu cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa in ka je ƙarƙashin sharhin Salihul usaimin a cikin malamai biyar din ka buɗo hadisin sai ka je kan sharhin shi shi da yayi insha Allah za a samu wannan maganar tana nan kuma dalilin haka ne su matan ne ba yanzu kuma abin ne sai dai yadda za a yi dalilin wannan ne sai da muka ɗauki shi wannan sharhun arba'un ɗin muka karanta masa shi daga bango har bango don su ji duka waɗannan masail na arba'unan nawawi da malamin ya kawo a ƙarƙashin wannan wannan sharhin mun karanta littafin daga bango har bango an gama saboda haka shine nan kuma wannan lokacin an karanta ɗin muhimman saboda su tunda an yi maganar matsalolin da su shafi matan to bari a karanta littafin duka mun karanta masu duka sai dai wanda muka karanta wasu yanzu ma ba sa nan sun ƙare sun ko a yi tafiye shi to wadda shi ne saboda haka a duba waɗannan matsalolin na ya fito ko wannan kenan saboda haka mutane su kiyaye irin wannan abin kada mutum ya je lahira kuma ba magana mutum ya ce wai nashi ne wannan ko na wani abu kisan kai kisan kai ne kawai mutum da ya je saba ma Allah ya saba ma Allah kan abubuwa Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu kare mu daga waɗannan abubuwa da maldamal ya fito ko Wani عبد bin Umar عمر رضي الله عنهما أن Allah ya ce عليه وسلم قال من ظن الله يأتي لزوال الدنيا أهون عند الله wannan maganan kai abun nan fa malam babba ne yace wallahi a wayi gari duniya gaba daya ta rushe a wayi gari an rusa duniya gaba ya fi sauƙi a wurin Allah Ta. wa ta'ala akan a kashe mutum musulmi guda ɗaya. a wayi gari duniyan nan gaba ɗaya ta rushe ya fi sauƙi a wurin Allah akan a wayi gari an kashe musulmi guda ɗaya gaskiya shugabanninmu suna cikin hadari kuma waɗanda ma ba su ɗin ba tun da wani abin su ma sun tare wasu kuma sun buɗa a tare a ce a bari ce a bari a daina a kawo waɗanda za su sa a daina kuma mutane su ci gaba wasu a ce suke zigawa ko suke ke ba da kuɗi ko su ke ba da makami ko abin da zai sa a ta kashe musulmi tun rana a ce an kashe musulmi a jiha kaza musulmi guda kaza an kone su an kashe su ko mutanen da ke abin nan ba sa jin komi wannan alama ce ta imani ya tafi wa nabi sayyidin wa abi hurairah radiyallahu anhuma ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala law anna ahla as-sama' wa ahla ardi ishtaraku kofi dami mu'minin la akabbahum subhanallah Allah ka tsare mu Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahlas sama da duk halittun sama gaba ɗayan su ku dubi fa halittun sama a ce ma gaba ɗayan su ku duba ran nan fa hijira kawai muka ce daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zuwa yanzu kawai a lissafo mana mala'ikun da suka shiga baitul ma'mur kawai dubu saba'in fada aka ce suna shiga kullum ba fa duka mala'ikun ba ne amma an ce akwai wasu mala'iku su dubu saba'in da suke shiga baitul ma'amur kullun rana guda dubu saba'in ke shiga kuma ba su ƙara dawowa daga lokacin da annabi ya hijira zuwa yanzu muka ce a lissafo sai da aka lissafo mala'iku aka ce a kwatanta yawansu aka ce sun kai wajen biliyan ashirin da bakwai ai talatin da shida talatin ko ba ashirin ba talatin da shida aka ce da wasu ɗaruruwa sai aka ce a wajen da mu ma ba shi da miliyan talatin da shida. miliyan biliyan fa ba miliyan ba biliyan biliyan shida kawai daga hijira zuwa yau to yaya daga lokacin annabi adam zuwa yau kullum dubu saba'in su shiga wannan baitul su shiga ba za su ƙara dawowa ba kuma ba a ce fa duka mala'iku ne ke shiga ba daga cikinsu dubu saba'in na shiga wurin to amma ku kalli yawan wannan kadai ko waɗannan kadai aka ce to amma ku ji aka ce halittar da ke sama gaba ɗaya da halittar da ke ƙasa gaba ɗaya da za su taru su kashe mumini guda ɗaya aka ce la'akabbahumullah wallahi da Allah sai ya kifa fuskokinsu akan wuta ku ji maganan nan ishtaraku fi dami mu'minin da za su yi haɗaka su kashe jinin mumini guda ɗaya to wannan da Allah sai ya kifa su a wuta kuma duka hadisan nan kun ga kowane gashi nan ana sharhi shi a ƙasa ana bayanin sa wannan hadisin rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan gharib hadisi ne mai kyau amma ya fito ta hanya daya da abun nan din su warawa waruya an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kun ga abun duk ga nan tangaran sai dai aiki kawai man aana ala qatl mu'minin bi shatari kalimatin laqiya Allah laqiya Allah maktuban baina ainihi ayisum min rahmatillah wanda di ya taimaka wajen a kashe wani mumini ko daidai da rabin kalma ne kalma rabi ba ma cikakkar kalma ba ko ya ba da wata kalma rabi akan a kashe mumini aka kuma kashen aka ke nan da mi ya bada ko ya bada abin nan ko ya bada shawara ko a rubuce ko a wani abu ko ya taimaka ya bada gudun goyon baya aka kashe wani mumini laqiyallaha to zai hadu da Allah maktuban baina ainihi an rubuta tsakanin idonsa ayisu min rahmatillah wannan ya ɗebe tsammani daga rahama Allah to ka ɗebe tsammani daga rahama Allah kan ma ka sa ran zaka samu rahama Allah kai karatun nan malam yana da zafi da za ga gane abin da za yi wannan kun ga kenan mutum duk wanda yake da dama yayi sama yayi sadda sakon har sakon nan ya za ila rabbina wanda ji ba zai ji ba kuma an gaya ga masa annabi darda radiyallahu anhu qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan la hawla wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari abid darda ya ruwaito hadisi yace sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kullu dhanbin duk zunubin da mutun ya aikata asallahu an yaghfira lahu an yaghfirahu ana fata Allah ya ga dama zai gafarta shi illar rajula ya mutu kafir, sai dai mutumin da ya mutu kafiri mutumin da ya bari ya mutu cikin kafirci ko wadda ta bari ta mutu cikin kafirci wannan mutum ya shiga uku ba magana gafarta masa ɗaya kenan ko awir rajul ko kuwa awir rajula ko ko mutumin da ya katulu mu'minan wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan ko ya kashe mumina mace ko kashe mumini ko kashe mumini da gangan to wannan kamshi kan ya fita ba wannan ba magana gafarta musu sun mutu to ba maganan gafara Allah ka tsare mu ya fito ko ina ganin mu bashi haka wannan ya ishe mu haka ma ya ishe mu bashi haka nan kawai Allah ta nake mu Allah ka tsare mu daga wannan musiba sai masail wa ahkam ke cikin waɗannan ayoyi da muka karanta masail wa ahkam wannan ya ishe mu haka nan Allah ka tsare mu شرح الأصول الثلاثة أصول الثلاثة دليل الإنابة قوله تعالى إنابة ميد الأمر زواج الله وعنيبوا إلى ربكم وأسلموا له كميد الأمر كوما زواج الله كسلم مسا ودليل الاستعانة a can ko shine wannan sai na har na daya Allah ya al-inaba inaba shine ar ila Allah ta'ala shine koma zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wajen tsayuwa wajen yi masa da'a wajtinabi ma'siyatihi da kuma nisantan sabon Allah tabaaraka wa ta'ala wa hiya qaribatun min ma'na tauba wannan suna kusa da ma'anan tuba kaman koma zuwa ga Allah illa annaha arqu minha sai dai wannan tafi zama arq ita tuban tafi zama arqu minha lima tashuru bihi min al-i'timad ala Allah wal saboda ita wannan ana jin maganan ta ita wannan ta fi tuba zama arak ita ta fi zama laushi ta fi zama shiga zuciya saboda abin da ake ji da ita ai tashuru ko biha min al-i'timad wannan na dogara wannan komawa gina zuwa ga Allah wal luju ilaihi da fakewa zuwa gare shi wala takunu illa lillahi ta'ala ba a yin ta kuma sai ga Allah gaba daya Allah kada yake mawa ودليلها قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له كوما زواج أبنجدهم تبارك وتعالى كسلما زواج ليش شي yake ma wannan. kaga ko wani shi kana yi mai laifi shi ba ka ce ka tuba kana neman abun nan ne amma Allah ta ina ba ba ma kowa sai Allah wal muradu bihi qawluhu wa aslimu wal muradu bi qawlihi ta'ala wa aslimu lahu ku sallama al islamu shar'i shi wannan huwa al-istislamu li ahkamillahi shar'iyya shine mi kauya da sallamawa ga hukunce-hukunce na shari'a wadalika anna al-islamu lillahi ta'ala law'ani saboda abin da ance ce al-islamu lillah kala biyu ne nau'ani al-awwal islamun kauniyin wato akwai wannan sallamawa kauni wa huwa istislamu li hukmihi kauni shine mutun ya sallama ga hukuncinsa na duniya kamar na shari'a wanda yake yi kauniya kamar saukar da ruwa ko abubuwa da yake yi wa hada amul li kulli man fis samawati wal ard wannan ya hada kowa wanda yake cikin samai da ƙasa duk wannan hukuncin ya shafe shi min kafirin wa mu'minin wa kafirin mumini da kafiri an zo ana saukar da ruwan sama dole ka sallama kawai haka Allah ya so in an ki kuma haka Allah ya so amrun kaunin za a yi roko a yi roko in an yi ruwan da yawa a yi roƙo a bari haka nan in an yi ruwan kaɗan kuma roƙa a ƙaro wannan duk al'amari ne kauni wannan kowa zai sallama don haka wannan shi ne na ɗaya wanda kowa na yin wannan wal'ardu a yi wannan muminin wa kafirin wa barrun wa fajirun da mai ɗa'a da wanda shi kuma ba mai ɗa'a ba la yumkinu li ahadin an yastakbira an bai halatta ba ga wani ya girman kai kan wannan wa daliluhu qawluhu ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan da gare ne Allah tabaraka wata'ala wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa suka miƙa wuya suka sallama suna so ko ba sa so wa ilaihi yurja'un kuma zuwa gare shi ake mai da kowa da haka kowa ya sallama wannan ke sa ƙasa ma da aka ce tiya taw'an aw karhan halata ataina ta'i aka ce ku zo ku bi umarni kuna so ko ba kwa so suka ce a mun zo mu za mu bi muna masu so saboda wannan abun nan ne kauni ne A asani islamun shar'iyyin akwai na shari'a wanda zai mi kauya wa huwa al-istislamu li hukmihi shar'i shine mutun ya sallama ga hukunce hukunce na shari'a wanda Allah ya shar'anta yace ayi sai ka dage kai ko ka gane hikiman ko baka gane ba in an ce Allah ya ce ayi mutum ya kama yi ko ya gane me yasa ko bai gane ba kuma wanda aka ce ayi kaza yayi kamar yanzu sallan asuba aka ce ayi biyu an yi magana aka ce ita tafi kowace rashin tsawon rakawoyi ita tafi kowace sauki wajen yi amma ita tafi kowace daraja wajen lada ko akai maganan daraja ran nan kamar yadda wancan ibnu abdul abdulsalam ya ce ba ko ina ne za a ce ibada in tafi yawa ko tafi wahala za a ce tafi lada ba a akwai wadda an fita wahala an fita yawa kuma tafi lada ya kawo misali da sallah azur da sauran salloli da sallah asuba ta ta ita ce mai raka'a biyu amma ita ce aka tsananta akan mutum ya tabbatar yana zuwa yana yin ta a jami'i waga ta yi ta ce yar kaɗan ya fito ko to saboda haka me yasa ta zama biyu wani ya tambaya ya aka ita tun da babba ce da sai ta zama hudu ka ce haka mai abin ya ce a yi kuma san dalilin da yasa ya ce ta zama biyu ba kuma ta zama bayyana duka me yasa mu ce haka mai abin ya ce a yi a zuhur kuma aka ce a yi ta ita kuma har hudu amma kuma duka a asirce sannan biyu fatiha da sura biyu fatiha fatiha me yasa aka ce haka haka mai abin ya ce a yi ba mu da iko mu ce abin nan ba to me yasa da aka zo magariba sai aka ce ai uku biyu a bayyana daya a asirce kuma isha'i aka ce ai hudu biyu a bayyana biyu a asirce haka mai abin ya ce ai menene hikima bai gaya mana ba to ka sallama kenan yanzu ne ka zama cikakken musulmi amma in dai zaka koma ka rika tambaya ko ka bari wani ya tambaye ka sai ka gano masu dalilin da aka yi haka bayan kai kuma ba a gaya ma haka ba to ka koma kana cin gyaran Allah ne ko kana cin gyaran manzon Allah daga nan mutum ya fita ya fito ko so dole irin waɗannan abubuwan sai mun gane su dama in an ce maka al'usul ku duba usulul salasa wannan kai ne a rayuwar musulmi sai mutum ya yarda da waɗannan tushen guda uku sannan zai yarda da duk sauran da za ga mai kuma sai ya san su wanda bai san su ba kuma wannan kuma shi makan shi amma tushen abu ne wanda dole ne musulmi da musulma dai ba kuma manta farkon littafin ba cewa ya wajibin ala kulli musulmin wa muslima an ya ta'allama wannan salatata usul ya san waɗannan tushen ukun nan dole ne wanda bai san su ba kuma wannan shine bai makan yadda kansa da fito ko wa hadha khasun liman qama bi ta'atihi wannan ya tsayi yake banta ga wanda ya tsayi wajen yima Allah biyayya min ar-rusul wa atba'ihim bi ihsan kamar tun daga manzanni har wanda suka bi manzannin da kyautatawa wa daliluhu fil qur'an kaseer hujjojin wannan cikin qur'ani suna da yawa ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله daga ciki akwai wannan aya wanda malam ya ambato mana ita ce wancan ta sama da ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ya fito ko na sai wa dalilul isti'ana qauluhu ta'ala dalilin taimako da aka ce na neman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to nas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dai aya ta biyar suratul fatiha wa fil hadith idza sta'anta fasta'in billah idan kana neman wani taimako to ka neme shi daga wurin Allah shi kadai kakka nemi wani abu wurin wani aka ce wannan shi ma akwai dalilai dalilin shi nan ba na daya al-isti'anatu talabul auni shine neman agaji ko taimako wa huwa anwa'a kala kala ne shi ma al-awwal al-isti'anatu billah neman taimako da Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya al-isti'an isti'ana al-mutadammina li kamal adh-dhull min al-'abd li rabbih wannan shine neman taimako al-mutadammina wanda ya tattaro ya hada da li kamal adh-dhull cikakkan kaskantar da kai min al-'abd daga bawa ko baiwa li rabbih zuwa ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala mutum ya kankan da kai nuna shi a gaban Allah ba kowa bane shi abdun ne mamlukun la yaqdiru ala shay wa tafwidul amru ilayhi da sallama al'amari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa i'tiqadu kifayatihi wa hadhihi la kunu illa lillahi ta'ala sannan mutum ya yarda cewa Allah ya isan masa ba wani abu da zai zo ya ce Allah ba zai masa ba ko Allah zai kasa masa ko Allah bai san da shi ba wa hadhihi la kunu illa lillahi ta'ala wannan ba zai kasance ba sai ga Allah tabaraka wa ta'ala wa daliluha shi sa ni gaskiya ina jin nauyin wata kalma da nake jin ana yawan faɗinta duk da dai ana kallon mutum da manufarsa amma ni ba na jin daɗin kalman da nake jin mutane na faɗi in wani abu ya taso mutum ya ce wai zai je ne da daddare ya tashi ya gaya ma Allah ni sai in ga kalman nan kamar ba ta yi ba ni na fi jin daɗin in ce in ji mutum ya ce zai tashi da daddare ya je ya roƙi Allah amma gaya ma Allah sai in ga kaman gayawa yana da ka alaman ka gayawa wanda bai san abin da kake ciki ba duk da wani ka tambaye shi zai ce wa ai gayawan yana nufin ya je ya rika faɗi mai ya ce kaza kaza to amma ko mutum ne yanzu yaro aka yi laifi a ciki sai ya ce in babai sai na gaya ma baba me yake nufi na baba baya nan amma in ya dawo sai gaya mai wannan abin ko ya kuka ga kalmar ni ina ganin daga cikin ladubba can shi mutum kawai ce zai tashi je roki Allah zai je kai kuka wurin Allah duk in ya ce wannan zan kai kuka kaga kai kuka ya sani amma ka kai koken kana neman agaji ko kana so ko ka kai ka dai huta kace ce kawai zaka tashi ka roki Allah kawai wannan abin zan je in roki Allah akan shi zan je in roki Allah Allah ya bani mafita akan shi amma cewa zan je in gaya ma Allah wani lokaci sai in ji kalmar nan ni dai ban ko ni ne dai ban gane Hausa ba wa dai ni a Hausa ta na eh ni a hausa ta wallahi a hausa ta malam wata yin gaba yi ba eh saboda akwai nau'in rashin ladabi a ce gaya mai za ka yi kafin ka zo ka gaya mai din ya sani kafin abin da zai dame kan ya faru ma ya san rana kaza ga watan kaza matsala kaza za ta taso ma kuma ya san za ka zo ka kawo kuka to ba sai ka ce za ka je roƙo ba kawai ka zo roƙon maganin wannan matsala amma za a tashi za a gaya ma Allah ni dai kalmar ba taimakon ba sosai amma fa ba ta da wanda suka faɗi sun yi laifi ba amma dai ni kan ba na faɗin ta ba na son ba na faɗin ta ni kawai zan ce ne zan roƙi Allah dan ni gayawa sai in ga dama gayawa ma mu ba Hausa mu ma bace sosai ma da abun nan ba to amma zan je in gaya ma Allah ko ka tashi da daddare ka gaya ma Allah abin da ke damun ka ni sai in gane na fi son a ce in tashi da daddare in roki Allah malam zani kai bacci kana ta bacci kan hanya ina kai kai bacci kai ba kan hanya ba kai kai nisan kawo zuwa kawo eh eh kana tafiya na malam da kai officer na eh eh ce eh to kaga nan ta ƙara ɓaci domin gaya wannan su da suke nufi ma ta isa ce yawwa ka gani ko kaga yanzu da ya faɗi wannan ɗin mamu ya ƙara fitowa ka bari kawai za mu gaya ma Allah kenan za su je su ce mai kawai kada a yi ko kuma a yi za su gaya mai kawai saboda aka gaya mai za a yi daga nan su kuma za su zo su yi nasu aikin bari kada dai yayi ba su sani ba bari a gaya mai za a gaya mai za a yi za a yi ma ko za a tare ma gaskiya wannan babban kuskure ne dubban nan ni dai na fi fahimtar cewa mutum ya ce zai tashi ya roƙi Allah kuma da hausa ne muka fassara shi dama a larabci ba haka yake ba saboda haka ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku kira shi ku roƙe shi kenan ku gaya mai ku je ku abin nan ba wai za ta alaka ibadi anni kuma idan bayina suka tambaye game da ni faqul inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun da kaga kalmar inda wancan ne ba gayawa bane roko ne roko ne ma tambaya ce ana roƙon shi na'am mm to kaji ko yauwa gaskiya ne shi ma ya ƙara ya ce in za a gaya ɗin ma ka ce bari a gaya mai to kana nan kana tantaman cewa za ka dai gaya mai ko a samu ko ba a samu ba amma in ka ce za ka roƙa ka san kayan na nan abin na nan ka san akwai kawai abin da kake roƙo ba ni kuma a haka ake so ka je wurin Allah barakallahu fikum wannan yayi gaskiya to da Allah mu gyara wannan na'am na'am eh yawwa na'am na'am yawwa to ka gani barakallahu fik ai gaskiya bai yi ba a ce za a gaya ma Allah nan bai yi ba ba ladabi bai daga cikin ladabi a ce za a gaya mai to bai sani ba kenan kuma sannan za a gaya mai ko za a samu ko ba za a samu ba ko kuma in an bi ta ɗan ɗibbu su gaya mai kawai za su yi amma akwai masu aikin amma dai kada a yi a ce bai sani ba bari a gaya mai a gaya mai za a yi sau da za su gaya mai kai Allah ya sa mu gane abubuwan nan malam mu canza mu gyara kana mu Allah mummunan ladabi ya kamata masu rubutu cikin ku su rika rubuta irin waɗannan abubuwan su rika gyara kamar yanzu ran nan kun ga Wahid Abdulsalam Bali da ya magana cewa ladubban da ya sharuɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sharuɗan nan hudu ne ya ƙara da na biyar yace shi daga cikin sharuɗan ka yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka rika mai salati kaga wannan shi Allah ya fi haska ma wannan abun ya sa shi a ciki kowa wanda ya masa musu dan an san ba wanda zai ce yi ma annabi salati in dai biyayyar ka da gaske ne ka ki mai salati kuma <laughs> to kaga kaga irin wannan dadin masu rubutu sababin nan kenan ga abu can da an tafi hudu yanzu ya ce shi a ganin shi biyar ne saboda in an ce gazganta shi cikin abin da ya bada labari yi masa da'a cikin abin da ya bada umarni nisanta abin da ya hana ya tsawatar kada bauta ma Allah sai da abin da ya koyar sannan ya ce kuma in an ambata kowa ya rike mai salati kaga wani ya ce a'a sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shi ma yana daga cikin wannan da ya kamata mu kiyaye saboda haka wake fayatuhu wa atiqadu kifayatuhu mutum ya yadda cewa kuma Allah ya isan masa zai mai maganin wannan abu wa la takunu illa lillahi ta'ala wannan duka ba a yin su sai ga Allah wa daliluha ay qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta mawa kuma kai kadai muke neman ka taimake mu an ce menene ya annabi ya tambayi mu'az bin jabal menene hakkin Allah akan bayinsa menene hakkin bayi akan Allah kuma yace Allahu a'lam shi bai sani ba ya ƙara tambaye shi yace Allahu a'lam yace to hakkin Allah akan bayi shine su kadai tashi su bauta mai shi kadai ka sada shi da kowa su kuma hakkin su in sun yi haka shi kuma ya wajabta maka shi ba zai sa su huta ba shikenan ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المفعول الله تبارك وتعالى سيده قباتد مفعول يتي إياك وقائدة اللغة نعم معمول معمول بارك الله معمول سيده قباتد شي وند زائمون أكتي إياك شي أكي موا ba a ce na abudu iyaka ba sai da aka ce iyakan sannan aka ce na abudu kaga wannan gabatar wanda aka yi aka gabatar da wannan a lugha qa'idatul lugha allati nazala biha al-qur'an anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir gabatar da abin da yake haƙƙin sa ne a jinkirta shi sai aka ɗauko da shi aka dawo da shi farko to wannan yufidul hasara wal ikhtisas yana nuna a iyakance abun a keɓe shi a takaita shi ba za a yi ma kowa ba sai wannan shi yasa ba a ce na abudu iyaka ba da an ce na abudu iyaka to akwai wani ma da za a yi mawa amma da aka ce iyaka ana nufin kai kadai ba wani sai kai na abudu shi zamu bauta mawa wa iyaka sannan kuma bamu ce wa nasta'inu wa iyaka nasta'in kuma kai kadai ne muke neman taimakonka aka gabatar da ma'amul a farko to aka ce taqdimu ma haqquhu ta'khir kuma wannan yufidu al-hasra wal ikhtisas wa ala hadha yakunu sarfu hadha an-naw dan haka in akai irin wannan nau'i na bauta aka kai shi lighairillahi ga wani Allah ta'ala shirkan mukhrijan anil milla ya zama shirka ce wanda za ta fitar da mutum daga addini ma gaba daya wannan shine na daya tunda an ce al-isti'ana anwa talabul wannan anwa annau tsani al-isti'anatu bil makhluqi shine neman taimako ga wani abun halitta al'amrin yaqdiru alaihi akan abin da zai iya yi fa hadhihi ala hasbil musta'ana alaihi wannan gurgudan wanda aka dogaran gare shi lokacin wa in kanat ala birrin ko ala birrin fa hiya idan ya zama na akan ala akan da'a ne abinda za a yi din da'a ne to ya halatta lil musta'ini al mu'in ya taimaki wanda yake zai ya nemi taimako in abin da'a ne amma ba a neman taimakon mutum ga abin da yake haram kuma shi kuma yayi da kaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimako akan abin da yake da'a ne ko jin tsoron Allah in akan wannan ne mutum yayi babu laifi ya fito ko wa in kanat ala ismin in ko akan sabo ne za a yi fa hiya haramun alal musta'ini wal ma'in shi haramun ne ga mai neman taimakon da wanda zai taimakon yayi tunda haram ne ba a bada gudunmawa ga mutumin da shi yana neman a taimake shi akan banna to da mai neman taimakon da mai taimakawa duk sun saba li qawlihi wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi taimako akan abin da yake sabo ne ko ketare iyaka kada yi al-ma'ida sura ta biyu aya ta biyu afwan wa in kana ala mubahin in ko abin da yake halal ne fa hiya ja'izatun lil musta'ini wal mu'in shi wannan daidai ne ga shi wanda ya nemi taimakon da wanda ya nemi taimakon da kuma wanda ya taimakon lakin mu'in ay kad yusabu ala zalika thawabul ihsani ila al ghairi shi wanda ya taimaka za a bashi lada akan wannan akan ya taimaki wani tunda ya taimaka sai a bashi lada wa min thumma takunu fi haqqihi mashru'a kaga anan a hakkin sa ya zama shari'a ta tun tunda yayi taimako akan abin da yake mai kyau da qaulihi ta'ala wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa Allah ka samu daga cikin masu kyautatawa al-baqara aya ta 195 salisu na uku shine al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghayr qadirin fa hadhihi neman taimako ga wanda yake yana raye gashi a gabanka amma ka san ba zai iya ba kuma ka nemi taimako wurin shi wannan shirme ne gashi a gabanka kuma bai iya yin abin da kake nema to don me za ga mai ma matsalarka wannan shirme ne wannan kada yi lagawun ne wannan ghairu qadir fa hadhihi ay lagawun wannan lagawun ne la ta'ila ta ta babu wani amfanin yin ta la in an ce ta'il ba wani abin da za a samu na fa'ida misla an yasta'ina bi shakhsin da'ifin ala hamli shay'in thaqilin kaman kai ne ka nemi taimako kwatankwacin mai wannan wanda ke roƙon wanda yake gashi nan amma ba zai iya ba kaman ka nemi ɗan jariri ne ka ɗauko buhun shinkafa ala jari ba ka rika ce ma jariri kama kama mu ɗauka kama ka ɗora ɗora man shi bisa kai ka yi shekara du jariri wanda ma bai iya dariya ba ai ko dariya ba zai ba gara ba idan ya wara wayo kalle kada ɗora ne ya rika kyakkyarkyace da dariya ya ce wasa ba kake mai ka ce kai kama sai kyalkyace da dariya ka gane cewa kama sai kyalkyace da dariya yi kwana kana yi ka gani ko zai taso ya taya ka dauka buhu kuma ma in ya kama zai dauka to in kana roƙon rayayye wanda ba amfani ka san ba zai biya bukata ba kawai kai ta zazzage mai matsalar ka kamar kana roƙon jariri ne ya ma buhu barista ka gaya ya kaga shirbe eh to shi yasa aka ce kakka kai kuka wurin wanda ka san ko abin duniyan ne wanda ba zai iya ba ma kakkar ga mai damuwar ka to me zai ma mi zai ma damuwa in ka je asibiti kakka faɗi damuwa ka wurin wanda ba likita ba mi zai ma mhm. kaga mu da kawai alon guburu kawai hanya alon guburu ya ce a asibiti ka zo da alaji ya kace eh ce wallahi ba ta tace lajiya ta kwana guda da wala guburu bi zai ba shi ma ya zo ma ya kasa maganin tashi eh gara mine ne ka bashi kawwa eh eh yawa to kaga ina amfani kaman ka riƙa gaya ma jariri matsalar ka ne yanzu kama da jariri a gida ko jikan ka an zo da shi gida sai ka riƙa kana cewa yau ba da kuɗin cefa dai ɗauki zai ba in ma ya iya kallon ke da in jariri karami ne na roƙe dai rika daga kawai yana tsotsai yatsu kawai yana yana daga kawai shi haka kawai yana tsotsai yatsu ci gaba da gaya bai ka gani ka kwana kana gama mai zai ma aikin banza ne amma mutanen mu haka din ba suna yi ba Eh, ita kai yau hashi wallahi yau bai ba da kudi ce yau ba ya tashi ba bai da kokwabo gaban jariri to jariri bi zai ma to kamata wa kanka lokaci to kama haka ne neman taimako wurin wanda bai da amfani bai da kayan to kuma abun nan ne to kuma ma wannan adam din ko ma zai iya ba ba zai ma ba to shikenan ka dan me zaka kai kuka can muka karanta cikin wancan littafin da muka aji dazu idza shakauta ila ibn adam idan ka kai kuka wurin dan adam kana ce mai kaza kaza kaza kaza fa inna ma tashkir rahima illa alladhi la yarhamu to ka kai kukan mai rahama ne wurin wanda bai da rahama to me zai ma shi ma bai ma da komi in ma da ma ka kai kuka wurin wanda yake da abun wata ile gutsuran mala da sauki to wannan bai da kokobo kana ta mai kuka kaman kana kuka gaban jariri ko ka dauko kaya mai nauyi kana ce ma kuma wanda yake na kasashe ya dora ma kaga bai da karfin yin wannan bai da amfani shine shi misalin da malai ba mu ina ne kashi can na gaba ko ila wannan ala wannan ala kana neman taimako wajen mutum fi hamli wato hamli shay'in thaqil arabi'u na hudu shine al-akhir ko na karshe shine al'an akwai na biyar ma shine al-isti'anatu bil amwati mutlaqan shi wannan neman taimako ga wadda matattu wannan kwata-kwata ma kowaye ko annabi ne ko ba annabi ba inda ya riga ya mutu ba a neman taimako wurin shi kuma yanzu gashi ba sauransu aw bil ya ala amrin ghaibin ko kuma ka rika neman taimako wajen rayayyu ga wani al'amarin da su ma ba wurin suke ba ba su san inda yake ba baya nan aw la yaqdiruna ala mubasharati wanda ba su iya yin ba su iya fuskanta abin kuma ka gaya masu. Fara shirkun wannan shirka ne amma da rayayyu cewa kai su taya ka addu'a kana neman kaza ko kana son ka samu wani abu kana so su saka cikin addu'a ko su taya ka addu'a kaga wannan amrun mumkin ka nemi abun nan ba wajen su la yaqdiruna alai wai wannan li'annahu لا يقو illa min شخص يعتقد anna li ha'ula'i خفيا في الخون wannan ba zai faru ba sai ga wanda yake tunanin waɗannan mutanen suna da ikon gudanar da wani abu a duniya ko wani abu kaga mutum ya bata ko ya fito alhamis na biyar al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al-mahbuba ila ta'ala neman taimako ga ayyuka ko wasu halaye wanda Allah yake so ka ce saboda kai kaza ko saboda ka yi aiki kaza ko ko kai aiki kaza din saboda kana so Allah ya taimake ka ta dalilin wannan wannan yayi kyau wa harihi mashru'a bi amrillahi wannan ta'ala wannan abu ya halatta ga shari'a ma aka ce ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimako wurin Allah da hakuri da yin sallah wa qad istadalla al muallif rahimahullahu ta'ala lin naw'il awwal malan yayi nuni ga farkon nan na nau'in farkon nan da aka nuna bi qaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan saboda haka aya ta biyar suratul fatiha wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam idan sta'anta fasta'in billah in kana neman taimako to ka neme shi ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yayi ko naktafi bi hada na'am na'am sosai kuwa